jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin Zariya lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar asabar ne 18 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1400 da arba'in da bakwai wanda ya dace da bakwai ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisi na goma insha Allah a cikin jeren giyar majalis wanda muka yi wata ke da suna ramadaniyat a inda muke bibiyan wannan risala ta babban malami al-ustaz dr abdulrazak bin abdulmuhsin al-badr mai suna makalatun ramadaniya shahru siyam adabun wa ahkam idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun ji bita akan babin da malaye bayani game da hanyar da bawa zai biya tuba zuwa ga Allah da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki yake shirye da ya gafarta wa bayansa matukar suna tuba zuwa gare shi annan ne malaye mana ishara cewa to shi tuba daga ainihin wato abin da mutum ya aikata na sabo ko zunubi yana bukatan su cika sharuɗa guda uku manya-manya sharaɗi na farko mutum ya ainihin raba kanshi daga wannan aikin saban ma'ana ya raba tsakanin shi da wannan aikin saban su baran-baran sannan ya ainihin wato a yi nadama akan ma halin da ya samu kanshi a baya na aikata waɗannan ayyuka na saɓo, sannan daga bisani ya kudurta wato niyyar cewa ba zai ƙara komawa zuwa ga wannan aikin saɓon ko ba to daga nan idan ya buɗe baki ya ce Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi aikin gafara to insha Allah Allah zai ce mishi to sai dai kuma malam ya ce idan wannan laifin da mutum ya aikata akwai haƙƙin wani rataye da shi to akwai kuma buƙatar sai ka mai da haƙƙin mai haƙƙi zuwa gare shi ma'ana sai ka nemi shi wannan wanda shi ne yake da alhaki na wannan haƙƙi in ma ya yace maka in ma kuma ka mai da mashi abin nashi na mutunci ne ko dukiya ko wani abu makamancin haka sannan ne in ba a manta ba inda muka yi wa junanmu nasiha cewa lallai mu yi kokari duk wani abu da muka san yana da alaka da haƙƙi a kawunanmu na wasu to mu sauke shi tun muna raye saboda idan ka kuskura ka bari ka tafi da haƙƙin mutum to a ranar tashin alkiyama sai Allah ya kwatarwa sai masu haƙƙi haƙƙinsu Allah karfa mana asiri a yau za mu tashi inda mala yace sha'nu salati fi ramadan wannan babi mun dan yi tsokaci akai da muke bayanin hakuri a cikin watan ramadan musamman karkashin ayar Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah inna Allah ma'as mun ji irin alaƙar da azumi da sallah suke da shi masu ƙarfi dama sallah a cikin ibadoji kusan za ka iya cewa shi ne ibada mafi muhimmanci to idan aka ce kuma mutum lokacin azumi ne to ana son ya ƙara ba da wato extra kula ga ibadar sallah shi yasa kaga sallah da mutum yake yi a cikin watan ramadan sukan karuwa ma'ana ba wai na farilla ba a'a na nafilfi su kuma na farilla za ka ga alamun mutane sun ƙara muhimmanta su fiye da lokacin da ba ramadan ba shi yasa za ka ga masha Allah masallatayya suna cika masu halartar sallolin jama'a suna yawaita an fahimta ko adadin waɗanda a da ba ka samun salloli a jama'a ko tun farkon sallar sai ka ga yanzu duk suna ƙoƙari suna isowa kafin ma a tada sallah to wannan na daga cikin girma al'amarin sallah to shi wannan sallah gwargwadon yadda mutum ya tsare shi gwargwadon yadda yake inganta rayuwar shi domin na daga cikin sirrin gyaran rayuwa shine mutum ya kula da sallah akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda al-imamu ahmad ya fitar da shi manzo Allah yake cewa duk wanda baya kula da sallah to wannan bai da wani rabo a musulunci bai da rabo kwata-kwata la hazza fil islami liman taraka salah to ka ku ga aka ce mutum bai da rabo ai yayi asara ba zai yiwu a ce kana musulunci ba ka sallah ba zai taɓa yiwuwa ba hasali ma da za ka ainihin wato daina yin sallah kuma da tunanin kai musulmi ne to ka bar musuluncin ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce katangan da yake tsakaninmu da kafirai ko da ainihin wato shirka shine sallah da haka man taraka ha faqad kafara duk wanda ya bar sallah kawai ya kafir ya kafirta to ka ku ga mutum ne wani irin giyan wake zai sha yana musulmi dan musulmi amma ya bari rashin sallah ya fitar da shi daga musulunci kaga wannan ba karamin asara ba ce Allah ya kyauta da ka sallah jama'a ba a wasa da sallah ba a wulakanta sallah ba a karanta al'amarin sallah domin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi hadisin yace shine ginshikin addini kuna gane alakar sallah cikin musulunci ko wato kamar a ce fila da yake rike gini to in aka ce wata fila ce ta rike musulunci gaba daya to ita ce sallah as-salatu imadu din sallah shine ginshikin addini faman tarakaha faqad kafara annabi yace in dai ka bar sallah to wannan fa ka kafarta gaba daya ya ishe mu gane girman al'amarin sallah ta yadda aka shar'anta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salloli duk sauran ibadoji manzon Allah na zaune cikin ainihin wato garin Madina cikin al'umma cikin mutane Allah zai aiko mala'ika Jibril zai kawo bayani game da waɗannan ibadojin aiko mishi wahayi ga yadda za a yi aikin hajji a aiko mishi wahayi ga yadda za a yi zakka a turo mishi wahayi ga batu game da azumi amma da aka zo kan sallah cewa aka yi zai ya dauko shi zo ya karba da kai shi Allah sa kun ga ni. da haka manzo Allah yace yana kwance a cikin daki kawai sai ga saman ɗakin shi ta jari, sai ga malaika Jibril ya zo shigowan ma miraculously aka yi shi yace wannan wani irin zuwa ne yake tashi bayan babaci za ka yi ba dare dare ba bayan isha ila ina sai Isra'i da Miraji da aka fito kawai haka aka fito da manzo Allah yake aka zo mishi da wata dabba ita dai ta dara alfadari bata kai kuma tsayin jaki ba wani irin special dabba ne ana kiran dabbar buraka jama'a fahimta manzo Allah yake kuma ga fuka sannan gudu da saurin wannan dabban in ma tafiya za ta yi idan ta kala ido haka inda ta gani karshe daga inda take tsaye nan take aza kafa lallai fa dole ko kace kai ma'ana ka tsaya haka ina kake hangowa la to in ya daga kafa ɗaya nan zai sauke shi a <laughs> ga daga nan sai ka ce kaduna taku ɗaya misali ko <laughs> an gane ko to ba ma'anan kuma abin zai baka mamaki ba yanzu a tafiya ne fa ake cewa inda ya gani nan zai aje kafa to kuma gudu dabban ke aha kuma ga fuka-fukai gudun ma in karanci sai a haɗa da bubuke to da irin dabban da aka yi tafiya da manzan Allah ke shi yasa kafin ka ce bihe har sun kai baitul maqdis za Allah ya ce aka tara mushi annabawa ya gabatar musu da sallah suka yi zumunci duk annabawa da ka sani da wannan ma baka sani ba aka tara mushi zuwa cikin baitul maqdis ɗakin ƙudus da kake ji annabi ya ce ya jagorance su sallah suka yi mun fatan alkhairi suka ce Allah ya kai kai dawo da kai lafiya maza Allah ce daga nan aka je aka daure dabbar a inda ake daure dabbobin annabawa a wannan yi wato waje sai kuma muka fara sama gani da Jibril muka je sama ta daya aka yi sallama suka ce waye ce Jibrilu ne ta jira da bin sallama kuma ba za ka zo kawai saboda kai da wani ka banka ɗin kofa ba wani kai Jibrilu fa shine shugaban mala'iku amma ka ji yau an turo shi ya wuto da ya zo zai dawo sai da aka ce waye kuma sai da ya faɗa ya ce jibrilu ne aka ce to amma ba kai kaɗai ba ne kai da waye ba yanzu ba welcome sa za a yi ya wuce ba ina kai da waye ya ce ni da muhammad ne suka ce a har an aiko muhammad dan mala'iku na da labarin annabi muhammad har an aiko shi ne ce kwarai an aiko shi sai suka ce ma da labarka da zuwa dama in ba kai da shi ba ba wanda aka ba mu izinin mu buɗe wa kofa da aka sai a bude mu sai su ci annabi ya hadu da annabuwa ne aka je ta biyu haka haka aka kai sai da aka kai sama ta bakwai daga nan mala'ika biyu ya ce to ni ma fa na zo iyaka na ban taba wuce nan ba kuma ban isa in wuce ba iya ya zo last point na shi shi ma a matsayin shi na shugaban mala'iku mala'iku dama ba wanda yake zuwa wajen sai shi to shi ma zan iyakan shi kenan amma kai fiyayyen halitta Allah ya ce ka ci gaba da tafiya da aka kai ka je wanzu Allah ya ce sai na ci gaba da tafiya ne kadai na yi fara sama kenan sai na waigo in gaji in ce hanyar ne da kenan ko ya ce kafin waigo sai na ga har ya ya koma asalin halittar shi na mala'ika da zai nan da ya zo mai ba wannan halitta ya zo ba Shi ne Allah ya ba mu labari cewa wala qadara ahu nazlatan ukhra anan ne manzo Allah ya kara ganin malaika jibril a surar shi na malaika it is a very heavy creator kuma ga ran da ke ko karo biyu a nan yake gani shi manzo Allah ya ce ga to sai da ya je inda babu wani wanda ya je in ji wani mahaukar ko? sannan aka shar'anta mashi salloli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi waɗannan salloli sannan fa ya dawo mana da sakon wannan sallah da jama'a yana da wasa ke a cikin addinin mu tsakani da Allah kuma kullum kwarai da gaske ka juba ayoyin Qur'ani za ka ji ana ta maganar sallah shi Allah da ya shar'anta mana ya san hikimar da ya sa ya shar'anta mana sallah sai ha ba zai yi kana sallah kuma ka zama taɓaɓɓe ko a asararre tun daga duniya ba lahira wallahi ba zai yi ba duk wajen wanda kaga ya zama tababbe a nan rayuwar duniya kaga rayuwar shi a rikirkice ko wallahi ba sallan da aka shar'anta yake yi ba sai sa Allah ya gaya wa manzo Allah kaga ba wai kai kadai ba iyalanka ma fa ka umarce su da sallan nan wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha kuma kayi hakuri wajen tarbiyyar su akan sallah ka tabbatar sun kama hanyar sallah to koda ka mutu ka bar su baka da tsoro ka kwantar da hankalinka kawai amma duk iyayen da ba su nuna wa ƴaƴansu hanyar yin sallah ba wallahi rayuwarsu ba za ta ba za ta ba za ta miƙe ba to wannan ita ce sallah in baka san mece ce sallah ba sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mana fa daga cikin sirrin da yasa Allah ya in ya karfafa mana al'amarin sallah in aka zo ranar lahira an za a yi sabi ko sallan Allah zai sai a fara bincika a binciki sallan wani yaya da zaran an ga kaci pass mark sauran aikin ma sai Allah ce ba sai kun duba ba tunda dai sallah dai kyau su ma suna da kyau kawai ya wuce shine awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salah abu na farko da za a bincika sallah idza salahat salaha al-amal kulli in dai sallah ta kyau to sauran ma kai automatically sun yi kyau amma in aka samu tangarda a sallah ayya ka shiga uku sauran ma duk sai an maka bincike a kansu kuma wallahi ba za ka sha ba ba za ka sha ba Allah ya kyauta da haka sai malam ya nuna mana cewa wallahi babu tsira ga kowa a rayuwar nan in ba ya kula da sallah to kuma a ce sallah kuma sai ta dace da lokacin azumi fa ma zannuka me kake tunani a ranar lahira daga cikin abubuwan da za a zargi an wuta a kansu shine rashin kula da sallah kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin Allah yake fi jannati yatasaalu za su mu yan aljanna insha Allah za mu rinka tambayar junan a cikin aljanna anil mujrimi game da wasu mujrimai da aka yi wuta da su sai a rinka cewa wai ma salakakum fi saqar kuko wani ganganci ya sa kuka yi aikin 'yan wuta har aka sa ku a wuta wutan ma na sakar kalu amsan farko da za su bada da suka buɗe baki sai su ce lamna naku minal musalli wallahi ba ma sallah ne tare da ku matsalar rashin sallah ne ta jawo mana wuta kaji amsan farko kenan fa kafin su ci gaba da faɗin sauran laifuka ina son ku gane muhimmancin sallah shi suka fara cewa ba mu tare da masu sallah ne walam nakum nut'imul miskin wa kunna ma al-qa'idin wa kunna nukadzibu bi hatta asana al-yaqin sai da gaskiya da gaskiya ya zo mana da mun dauka wasa ne Allah ya kyauta sannan a wani wajen Allah yake fa khalaqa min ba'dihim khalfun daga cikin abubuwan da aka samu na tambele da tabargaza da al'umman baya suka aikata wa kansu shine wasu mutane da suka zo ƙarshen zamani adaa'us salata suka rinka tozartar da sallah su sallah ba damuwar su bane inda yana cinikin shi yana kasuwancin shi to ba ta sallah ake ba sai ya gama nashi in zai yi sallan ma kenan fa in kuma ya tashi zai zo ya bubbuga ne Allah Allah assalamu alaikum an dai tunda Allah ya matsa yi irin sallar da zaka ga wasu kenan da haka kaga mutum ya shiga sallar babu natsuwa babu ko inda ake son bawa ya samu natsuwa kamar in ya shiga sallah sai yasa manzo Allah aka ce idza hazabahu al-amru salla shi manzo Allah idan abubuwa na neman su dane shi ta duniya ko to shi sai ya shiga sallah yana shiga sallah ta hankalin shi ya kwanta to mu kuma sai mun shiga sallah ba muke rikicewa da al'amarin duniya kaga bambancin sallar mu da tasin kenan so ake in kana ganawa da Allah ka ji cewa ka zo end of discussion ƙarshen matsala ya zo ga ka ga Allah mai biyan bukatun matsaloli to yanzu kana gaban shi ne kuma kuna munajati ne to wani matsala kuma kake tunanin akwai sai sa manzo Allah ya san muhimmancin shiga sallah saboda duk wani abu da kake tunani ai Allah ne mai yi ko to yanzu ga ka gashi da Allah matsala bai kare ba Allah ya kare to ka gaya wa Allah kawai kuma manzo Allah ce in kana sallah al-musalli yunadi rabba ne sallah fa yana ganawa ne da Allah to waye kake tunanin zai iya biyan maka bukata kowace iri ne da ya kai Allah to amma kai ka zo sallar baka da natsuwa wai saboda kana son ka je ka samu honorable honorable din banza ga mahallicin honorable a gabanka wani ma yana cikin sallah aka ba da labari wata rana sai kiran wani alaji ko wani honorable ya shigo waya sai yanke sallah sai dauki waya <laughs> dan yana tunanin wai honorable shine zai biya mai bukata sai ya manta da Allah Wai je wannan in kai a sallah sai Allah ya rabu da kai da sallah Wai je kana cikin sallah ma kawai sai ka waiga da mata Allah ce wannan is not serious kawai sai ya rabu da kai haka manzon Allah ya ce to kaga sallolin mu abubuwan da muke yi muke barar da sallolin wallahi su ne suka fi yawa da aka mu dawo mu gane muhimmancin sallah wannan zai ba mu damar mu zo mu koyi yaya ake sallah yaya sallah irin ta manzon Allah irin wanda kana da garantin in kai to Allah zai karba Allah ka sa mu dace Allah ya ce ba ushawa suka rika biya wa sauye-sauyen zuciyarsu fa ƙauna gayya da sannu za su shiga wutan gayya sahabi abdullahi dan mas'ud yace abinda ake nufi da gayya a cikin wuta wani rami ne a cikin wutan jahannama bala'in da ke ciki to na musamman ne to anan ne ake tura waɗanda ba sa sallah wato su sun ma wuce jahannama sun shiga wani kogo kuma a cikin jahannama Allah ya kiyaye da haka Allah maɗaukakin sarki dai kamar yadda muka ce a cikin alkur'ani wurare da dama ya nuna mana muhimmancin mu kula da sallah dubi inda Allah yake cewa fa in tabu mutanen da suka yi wa kansu barna na aiki da sako masu yawa idan suka dawo suka tuba kun ga mun yi maganar tuba ko to sai kuma yace wa qamu salata in ka tuba to kai ya tsaya iyanan to kuma ku kula da sallah kai da sallah wa atau zakata suka bayar da zakka ikhwa da kun din sun ma zama yan uwanku addini ma'ana da mushriki ne bautan gumaka yake kafiri ne shi da sai ya dawo ya tuba ya yi repenting kenan ko sai ya zo ya shiga musulunci sai kuma ya fara sallah to aka ce duk wannan kiyayya da da yake tsakanin ku yanzu ya zama soyayya dan uwanka ne shi ma saboda yana sallah sa kaga koma guzawan kudancin kasar nan namu da me suke sifanta musulmi da sallah sai ku ji an ce wani ai yana sallah ko ya fara sallah in wani ya musulunta cikin su kenan to kago madalla da irin wannan abin identity din kwarai da gaske wa qala subhanahu Allah kuma yace wa idza qila lahum irka'u la yarka'u su wadannan mujirman in aka ce su rinka yin ruku'u tare da mafi su ba za su yi ba Jabiru dan Abdullah ya ba da labari har ila yace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku sala kun gani ko tsakanin mutum da kafirci da shirka shine barin sallah na kama damar baka son kafirci ko shirka ta da ka ka rike sallah haka sahabi abdullahi dan abu dan as Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda da shi da mahaifin shi yace wata rana annabi sallallahu alaihi yana bayani akan sallah sai yace man hafaza alaiha kun ga sallolin nan duk wanda ya tsare su ya kula da su kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah wallahi sallah za ta zame mishi haske ta zame mishi wato manuniyar hanya za ka yi gaidin ɗinka ina ya kamata ka bi za ka gane muhimmancin wannan idan ka hau kan sirati da za ka ga wurin da kafi bukatan haske kenan domin aka ce siraɗin gada ne ko gada ce siriya ga kaifi ga kuma baƙin duhu kuma akan duhu za a ce kawo gada to babu inda kafi bukatan haske kamar wajen sai ka ga bujirmai aka ce in suka hango masu imani a gaba da hasken su abinda za su nemi su ainihi wato taimake su da shi kenan unzuruna naqtabis min nurikum ku dan tsammaye mu mu dosaru daga hasken ku sai sai a irji uwara abu ai kun manta ne wannan hasken ba ana ake ake rokan shi ba tun a baya za ku dauko kayan ku ku je ku yi recharging totilan ku a baya mana ina ne bayan a duniya a je a gyara sallah to tun yanzu kafin a je to ka gyara ka sallan nan ita ce ka. an fahimta ko annabi ya ce wa burhanan manuniyar hanya ita za ta nuna maka ina ya kamata ka rinka bi shi yasa ka duba da ke duk wanda yake sallah wallahi tun a nan duniya sai ka rinka ganin nagarta a rayuwar shi ka yi mamakin shi wannan ya aka yi ne bai da matsala a ba matsala ne bai da shi ba sallar da yake yi ne Allah yake kawo mai mafita duk wani matsalar shi sai ya ganshi ba wai ya ya ya fi kowa arziki bane amma kuma hankalin shi kwance wanda ma ya fi shi wadata ma bai da wannan nasuwan domin shi baya kula da sallah so a rike sallah jama'a sannan na Allah ya ce wa najatan kuma wallahi sallar na ita ce tsirarka yawmal qiyama ranar tashin alkiyama wa Mallam lam yuhafiz alaiha wanda ko ya rinka wulakanta sallah yake tsara sallah lam ya lahu nurun wala burhanun wala naja shikenan bai da manuniyan hanya bai da haske kuma ba zai tsira ba wa kana yawmal qiyama to ka ji mafi tsoratarwa ranar tashi alkiyama aka tada irin wannan bawan. barka cikin tawagan waɗanda za a tada shi manzo Allah yace ma'a qaruna yana tare da qaruna sai ka ji sunan ma akwai bala qaruna ba dan Allah yace inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi cikin mutanen annabi Musa ne amma ya zama dan iska ya rinka fada da annabi Musa da da'awan Musa kuma Allah ya bashi arziki wannan arzikin nake sai rube shi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ila quwwa saboda yawan arzikin shi arzikin da ya rude shi makullin da ake bude store din arzikin ma makullin dan ku gane abin da ke ciki karfin mutane ne suke daga makullin kafin ku zura ga bude shi ba mutum ɗaya ba to abin da yake ciki ne kenan kake tunani to wannan sai ya sa ya ɗauka shi wata tsiyace shi na tanu'u bil usbati uli qurwa yuqala lahu qawmu la tafa sai mutane suka fara mai wa'azi sauran abokan shi ka daina yi wa Allah alfahari Allah ne baka wannan arzikin ka bi Allah ka bi wahayin da aka saukar wa annabi Musa inna Allah la yuhibbul farihi yace kai ku bar wannan zance mu in dai wato kuɗi na maganin matsala to ko a gaban Allah ne za mu yi amfani da kuɗin shi tunanin shi kenan <laughs> bai san kuɗi is not everything ba nan take Allah ya girka shi to wannan karunan fa saboda ba ka sallah tare da shi za a tashe ka da su ko za a tashe shi da su ko a jefa lamiri daji Allah shi ya yi to da shi za a tashe su to ka ko gan aka ce an tashe ka tare da karuna ka shiga wuce ba karuna kadai ba manzo Allah ya ce wa fir'auna kana cikin tawagar fir'auna fir'auna ba wa hamana da hamana wallahi ka jawo kanka bala'i mutum ya jawo kai shi bala'i kai ba su ba wa ubayy bin khalaf fi ne dan abu jahal babban abokin shi to duk waɗannan su ne tawagar da za a tashe ka cikin su a daidai lokacin da shi kuma mai sallah yana can an tashe shi cikin zumratun annabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihin dan Allah ka duba fa ayyul fariqaini ahqqu bil amr wace tawaga cikin guda biyun nan kai kake ganin ma akwai aminci a ce ga annabawa ga siddiƙai ga shahidai ga bayan Allah na gari ga kuma su karuna da hamana da jirauna Me sallah yana cikin annabawa da sauransu mara sallah yana cikin su jirauna kaga ya kamata mutum ya rika wasa da sallar nan ko kadan ko kaɗan wa masu albarka shi yasa ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda wanda Imam Bukhari ya fitar manzo Allah ya ce duk wanda ya shaida la ilaha illallah ba wanda ake bautawa sai Allah kuma shi ma ba zai bautawa kowa ba sai Allah wastaqbala qiblatana ya fuskanci mu, ina ne mu? Allah ya juyar da alqiblan manzo Allah zuwa ɗakin Ka'aba a da yana kallon Baitul Maqdis yayin sa maka ko duk wanda yake zuwa tafsirin ya fahimci karatun nan wa salla salatana yayi salla irin sallamu ba sallar in kada aka ba manzo Allah yake irin namu da ko ga namu a cikin hadisai akwai bayanan su ko to shi dan kada ka ta sallar shi ba irin na annabi bane kuma manzo Allah yake sai wanda yayi irin namu Allah ta ana fahimta wa akala dhabihatana ya rinka cin yankan mu saboda ya san halal ne Allah ya halarta shi domin sunan Allah ake ambata ku ba yankan kafirai da mushrikai ba sai manzo Allah yake fa huwa muslimun wannan kubutacce ne musulmi ne lahu malul muslimi wa alayhi ma ala al muslim duk wani abu da ya cancanta musulmi ya samu to a bar ya samu duk abinda yake kan musulmi na yi wato matsala in ya aikata to shi ma kada ya aikata dan ya aikata shi zai zai zama mishi matsala Allah ya kyauta in kuma masu albarka haka dai malam ya ta bayani game da ainihin wato wannan sallah da muhimmanci har inda ya zo kan wani a asali na abdullahi dan mas'ud bari mu karanta mana wannan kafin mu je fasli na gaba abdullahi dan mas'ud ya ce kala man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman duk wanda yake son ya hadu da Allah salin alin shine wannan nan musliman nan aiko ma'ana ba ka da wani matsala tsakaninka da Allah yace to ga sirrin. ga abin da zaka kiyaye falyuhafizu ala haula'i salawat kaga sallolin da Allah ya farlanta asuba azhar la'asar magriba isha su yi kokari ka kiyaye su wallahi shine kawai sirrin the hard way the only way babu wani shortcut wallahi babu wani shortcut in baka bi ta hanyar sallan nan ba ba ta hanyar da za ka bi ka sadu da Allah kalin halin wallahi amma yau an waye gari wasu saboda shekan ya yi musu kururuwa irin tashi a kunnuwansu da kirazansu su suna gana akwai wawa wani abu wanda in sun yi za su kai matsayin da matsallan ma su daina yin shi saboda shehunansu sun ce ga wani wuri in kayi guda ɗaya kana da ladan annabawa miliyan haka ba ake wannan haukan ba wai a ce wai za ka yi wani abu kai ka zamun nan na ƙarshen zamani wai in kai guda ɗaya za a ba ka ladan annabawa miliyan to ba dole mutum ya yi guda ɗaya ba ya ga cewa ai shi fa kam ya tsallake wani ta ya ga to ai shi fa guda ma biyu ka ga annabawa miliyan biyu kenan wani ya ga guda uku ya yi ba wani ma sai sai yayi ɗari to yana da ladan annabawa miliyan ɗari kai ladan yayi wa Allah yawa bar kawai daina sallah sai ta iskanci in aka ce wani ya ya ce ba za ka gane bane ai ko ba za ka gane ba sai ka ji ka cikin sakar ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin da ka ku fita sabgan waɗannan da za su ta rudan ku da karerayi da ku da sunan wai addini ko wani shehi ne ba da wani wuri ko wani ah, wali ne wani mafarki na farin hasken takarda ko wani kutubi billahi lazim ba inda za ta kai ka sai wuta shi manzon Allah da Allah ya zaba bai nuna maka cewa kai wasa da sallah ba shi bai san akwai wuridin da in ya baka guda daya yace in kai ya kai ladan annabawa miliyan ba sai wani ya zo ya ce wai shi ya baka wai shi jikan annabi ne to ta ina ake haɗa kaka da jika masu kuna in ma jikan ne na gaske to jama'a a daina bari ana wasa da hankalin mutane shi yasa idan aka samu gwamnatin da ta san kiman addinin mutane baya barin irin waɗannan wato wasan kwaikwayar ya wallahi ya rinka shiga cikin mutane virus kuwa virus masu cinye imani Allah ya kyauta to kun ji ibnu mas'ud wannan sahabban manzon Allah ne ba waɗannan da yake su a gaban manzon Allah suka kwankwado ilimin su kaji abin da yake yake cewa in kana son ka haɗu da Allah saliman aminan sai to ka kula da waɗannan salloli kada kai wasa da su da an kira da ka taho kayi tana yi ka sallame to shi kenan ka sauke nauyi kun ji na ɗaya ya ce haifu yunada bihinna duk sanda aka kira sallolin nan to ka amsa ta kawai fa inna Allah shara'a annabiyyikum sunan alhuda. yace domin Allah madaukakin sarki shi ya shar'anta wa annabinku rayuwa wadda take miƙaƙiya akan shari'a to irin wannan rayuwar Allah yake son al'ummarsa su ma su kwaikwaya shi yasa aka ce mana ga manzon Allah ya zama mana abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shin manzon Allah ya taba wasa da sallah manzon Allah ma aka ce duk abin da yake yi da ya ji kiran sallah sai ya watsar da shi su a sai da Aisha sun ba mu wannan labarin sun ce aikace aikacen mu na cikin gida saboda saukin hali irin na manzon Allah suka ce wallahi sai ya zo ya ta taya mu mu rinka yin su aikace-aikacen gida ne da ka sani su suna wancan shi yana taya su wannan suka ce amma da zaran ya ji kiran sallah to da abin da yake yi sai jefar da shi kawai yanzu ana magana amsa kiran mahalicci ne To ba abin da yake gaba ne to haka manzan Allah ya muhimmantar da sallah to kai ma in mabiyin manzan Allah ne kai to haka za a ga kana muhimmantar da sallah da an kira sallah da ka amsa domin Allah ya dora annabi akan wannan irin rayuwa ne wa inna hunna min sunanil huda da haka sallolin nan suna daga cikin tafarkin rayuwar manzon Allah na shari'a walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha al idan da za ku koma kuna wulakanta sallah ku daina amsa kiran ladani ku daina zuwa masallatayya kuna yi ku zauna a gida kuna yin sallah sadda kuka ga dama sai ya nuna wani mutumi a wannan lokacin wanda baya fitowa sallar jama'a yace kamar wane fi fi-fi, wanda yake sallah a gidan shi kuma kuka koma kuna yin sallah ta kuka ga dama a gidajen ku la taraktum sunnata nabiyikum wallahi kun yi hannun riga da ta rayuwar manzon Allah ba irin rayuwar annabi kuke yi ba walau taraktum sunnata nabiyikum duk ko wanda ya hannun riga da ta farkin manzon Allah la zalaltum ya zama batacce in kuka bar sunnan manzon Allah za ku bata وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد باب ولمتم وند زي سركي معنى يجي سركي yayi biya bukatar shi bayan gida ko fitsari sai ya tsarkake jikin shi ya zo ya alwala ya kyautata alwalan shi sannan ya nufi masallaci lokacin ibadar sallah ɗaya daga cikin masallatan da illa ka taba Allahu lahu bi kulli khatwatin yaktuha hasana duk takun nan da yake yi wallahi sai Allah ya ta rubuta mishi lada haji zuwa sallan ma kadai to lada ake rubuta maka ka gaya min ina ne in zaka je zaka rika samun irin wannan ladan an gane wannan da ke ko sannan yace wa yarfa'uhu biha daraja sannan Allah ya rinka ɗaukaka darajanka da ɗaya takun wa an anhu biha a kuma a rinka kankare maka zunubi sakamakon wannan tafiya da kake masallaci da aka wani daga sadda ya alola a gidan shi kafin ya karo so masallaci duk zunuban da ya yi kafin wannan lokacin Allah ya yafe mishi shi bai ma sani ba kaga darajar sallah kenan daga cikin da yin sa aka shara'anta maka sallah kenan so ake sallar yi maka maganin wasu matsalolin da idan da ka mutu da su to wuta ne amma tun da kana sallah sai ya ta maka maganin matsalolin baka sani ba shi yasa kaji annabi yace as-salawatul mafruḍa kun ga sallolin farillan nan tsakanin ishan da muka yi jiya cikin dare da asuban yau sannan tsakanin wannan asuba zuwa azhar anjima tsakanin azhar zuwa la'asar tsakanin la'asar zuwa magariba magariba zuwa isha kaga an tare ma lokutan duka wallahi suna kankare zinabban da ke tsakanin juna isha da kai duk wani zunubi kanana da baka ma sani ba da wanda kai saboda rauni ya fara kanka yi maka su kana yin asuba sai su haɗe su ƙone zunuban duka da haka sai ya zama tsakanin isha da asuba tunda kayi su a jama'a kayi su da tsarki kuma irin ta manzon Allah zunuban an yafe maka baka ma sani ba haka manzon Allah ya ce wal jumu'atu ila al juma'a, daga juma'an waccan makon da na wannan makon da muka yi su juma'an suna haɗewa su ƙone zunuban da kai within the week za yake wa ramadanu ila ramadan haka watan ramadan zuwa wani watan Allah ya taimake ka kayi ramadan din bara ga na wannan bana su ma kayi to su biyun za su haɗe sai su ƙone zunuban shekaranka don girman Allah jama'a Allah na son mu mutu da matsala wallahi bai so sai sa duk wata hanya da za mu samu sauki ya kawo mana to ina matsala take shine mu ne ba ma amfani da dama dan yanzu waye hana wani ya tsalla asuba akwai wani wanda aka je aka kulle mai jira cewa kanka kuskura ka fito sallah asuba ko ko shine ya gada ma yake fitowa haka shi ya dawo kai shi so mu kula da waɗannan tsakankanin ibadodin nan akwai kankarar zunubi sannan ya ce, wala qad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wallahi mu a zamaninmu sahabban manzan Allah babu wani wanda yake wasa da al'amarin sallah sai munafiki haka mu muke a zamanin in dai kaga mutum na wasa da sallah ko to tabbas ɗaya ne daga cikin munafikai to kuma munafikai na daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha fama da su suka wahalar da annabi da sauran sahabbai kuma sai da Allah ya tona su har aka gane su kartajin su shine abdullahi dan ubayy dan salu wanda ba irin cutar wanda bai yi wa Allah ba ba irin maganganun kafircin da bai yi ba la nukhrijanna al-a'z min al-azal ba dai mu ake nema ai kaza ba Allah ya maida mu garin Madina sai mun fitar da kaskantattu daga garin mu su a yake nufi su Manzan Allah saboda su su ne 'yan madina annabi ba ne da haka su ne kaskantattu su su kuma su ne masu izza Allah ya ce walillahi izza wali rasuli ƙaryanka ta sha ƙarya in dai izza ne to Allah Allah yake da shi kuma ya danka wa manzansa za ka kai ne karkatacce walakin da munafiki na layar ƙahu haka ya kai wa manzan Allah ɓatanci har ya kai ga yi wa matar manzan Allah sharri don je wai saboda ya lalata addinin nan wanda sakamakon wannan sharrin har yau akwai wasu bayan Allah da basu gushe ba suna halaka akan wancan sharrin da yi duk da Allah ya saukar da ayoyi ya barrantar da ita amma wasu shedanu kuma sun ture su suna ta nuna musu cewa wannan shine tafarkin bi sun zama yan koran shedanu da munafukai. Allah ya kyauta almuhim munafukai ne ke wasa da sallah to kai yanzu ko da da wasa wani abokin wasan ka yace maka munafiki baka jin zafi a zuciyarka da wasa a zage ka da kalmar munafunci kaga ba daɗi ko to ina kuma ya zama mutum ya zama munafikin na gaskiya saboda baya zuwa sallah to in dai baka son ka zama daga cikin su ka kula da sallah yace wala qad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bayna ar-rajulayn Allahu akbar ce wallahi Musa habbai mutum bai da lafiya lafiyar da ta kwantar da shi ta yi raga-raga da ƙarfin jikinsa ba ma zai iya miƙewa shi kaɗai ba amma wallahi duk da haka saboda baya son ya shiga cikin munafukai in aka kira sallah sai ya nemo waɗanda za su ɗauke shi ya ce ku taimaka ku kama min hannuna sai su sagale shi haka kafaɗa a hannun shi a kafaɗar ɗaya ta dama hannun shi a kafaɗar ɗaya ta biyu haka za su rinka gunguro shi ba fa ɗaukar shi za su yi ba suna yi suna jan shi kafan shi na zunguran kasa wallahi haka zai zo sallah ka ji irin lafiyar da a ce mutum ba zai iya tsayawa da kafafun shi ba kai a yanzu ma an baka da irin wannan lafiyar sallan ma ma an yafe ba ba wanda zai maka maganar sallah ba haka bane amma wallahi su sahabbai ba su fahimci haka ba bi da lafiyar ga rashin lafiya har ma ba zai iya tsayuwa ba ba zai yi tafiya amma sai ya sa an ce muke shi a nemo mai abokan shi guda biyu ko wasu na kusa da shi guda biyu sai ya sagale a wuyansu Idan Allah ku ja an kira sallah ku mu je mu yi sallah tare da ku kada in zama cikin waɗancan munafukan shine walaqad kana rajul yu'ta bihi wallahi mu a zamanin mu za a zo da mutum sallah yuhada baina rajulaini an goyo shi tsakanin mutum biyu hatta yuqama fi Ya yace a zo a tsaye da shi a cikin sauki in aka tsaye da shi sai ku ɗan tattara ba mushi haka saboda ya sallan a tsaye wanda inda za ku kauce faɗi zai yi amma haka zai saurayi ana a sai a ƙara mai da shi gado sai ya kwanciya haka suke yi sahabbai sahabban manzan Allah kenan kaga da Allah ya jinjina musu ya yabe su ashe sun cancanta sai sa ba kananan mutane bane wannan shine maganar sahabi Abdullahi dan Mas'ud da haka uwa masu albarka kamar yadda muka ce lallai sallolin nan to ya kamata mu ƙara ba sallolin nan muhimmanci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wajen tsaye da sallah kuma ya ba mu ikon ƙi da sallan kamar yadda manzon Allah ya bayyana mana a cikin masallatai mu yi a cikin jama'a tare da ƴan uwanmu musulmai Allah ka shiryar da mu ka shiryar da waɗanda suke wasa da al'amarin sallah a cikin mu Allah ka ƙara sanya mana ƙauna da san yin sallah da tsaida ta a bisa yadda kake so kuma ka yadda da shi Allah ka samu dace dan uwa masu albarka wannan shine bayani a karkashin wannan gaban sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba sai kuma mu zo mu shiga bayani game da gane yace a Ramadan shahru du'a shi ma wannan mun yi ishara a baya ina so insha Allah darasin gaba saboda munasaba za mu tsallake mu je inda zai bayani game da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan don gashi mun gangaro ba tun ana cewa za a fara muka zo muka shiga goman farko kamar wasa goman farko ta yi mana ban kwana mun kare shi muka shiga goma ta tsakiya yau gashi muna sha takwas abin da ya rage mana a goma ta tsakiya bai wuce kwana biyu ba da an gama so za a shiga goma mafi tsada a cikin watan ramadan to ya kamata mu ribaci wannan kwanaki goma da suka gabato din nan malamin ya yi mana na nasihohi masu tsada wanda insha Allah a kansu za mu zo mu tashin Allah sai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله so ga na a karo kalla to a gaskiya malamai da dama za ka ga suna kwadaitar da haka musamman saboda yadda ake ta nuna falalan mutum ya yawaita ibadoji ya kuma ƙara ƙaini sai ma mun zo darasin a gaba za ku zo ku ji waɗannan da aka ce suke ganin tun da annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana raya dare da kin kwanaki goma duka to ba laifi ba ne ka yi tarawih ka je ka ƙara yin tahajjudi yana daga cikin hanyoyin da za ka raya dare da kin an fahimta ko to amma malamai kuma suna ganin a adadin rakowoyin da mutum zai yi na sallolin daren to kamata yi a ce bai wuce irin yadda aka ce maza Allah baya wucewa ba tunda maza Allah shine abu koyin kuma an bada labari cewa shi baya wuce raka sha 11 da haka in zaka aini wato haɗa ɗin ka tabbatar dai kana cikin range in 11 an fahimta ba ma ya zanta da ake yi sha 11 ake yi ila tahajjud ɗin ma sha 11 kaga za su wuce wannan adadin to inda misali abu ne mai yiwuwa abinda ake so shine a tsawaita raka'o'i 11 ta yadda zai kai ka har zuwa lokacin da za a yi da tahajjudin amma saboda rauninmu yanzu da kuma yadda Allah zai karba mana eh, yanzu waye zai iya jure a fara nafula da shi tun bayan isha ba za a sallame ba sai karfe hudu na asuba kaga da wahala to su ta haka suke kuma shi ma manzo Allah wannan shine dabi'arsa a haka ne yake yin wannan adadi 11 din so ba wai sallah ce ta wasa annabi yake yi ba akwai randa Huzaifa ibn al-Yaman ya taba bin manzon Allah annabi ya fara nafilan shi dama annabi zai kiran kowa <laughs> dan annabi wajen ba a invite ninka. shi kawai saboda zumudi <laughs> kawai ya shigo masallaci sai ga annabi ya fara lafiya ce masha Allah yau zan bi manzon Allah nafila sai zo ya kabbarta sallah tare da annabi yace Tiryan tirya annabi na gama fatiha sai ya ɗauko karatun suratul baqara ya ce to ina da yaƙinin annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta aya ɗai a wannan sura sannan zai rufu ya ce ile ko ana zuwa aya ta ɗari sai sai annabi ya zarce ya ce sai na fara cewa to to ko dai ɗari da hamsin zai yi ne <laughs> annabi ya ƙara hamsin ya kuma zarcewa ya ce kai na dai san ba za a wuce ɗari biyu ba komai yaya ana zuwa aya ta 200 wanzu Allah ya ƙara zarshewa wallahi wasa ya ɗauka ya yace to kila wannan an dai mai bakara ce da ya karance bakaran tsaf rabbana latu tuzigh la tu'akhizna in sina har ya gama yace yana jira a wa Allahu a yi rufu ko na annabi bara ya har nasu taqu suratun nisani ya yace wasa gaske a nabi karance nisa'i gaba ɗaya. sai kuma ya dauko alif lamin Allahu la ilaha illa huwa ali imran yace billahi allazi kadan ya rage ni abun kunya rana <laughs> masu saurayi suka ce Allah ka mata malam me abun kunyan da ka so yace na so in fita sallar in kale shi ya tuka bar shi dole ne da ma nawa bai kira shi ba <laughs> wallahi abin da zai ba ku mamaki ce sai da bai karance surorin nan kaf Shi ne ranar muna magana da wasu ina da a karatun sifatu sala da muke yi ne sai na ce a yanzu din nan ma kasan karatun manza Allah shi da kan kanshi yace za su ne maza Allah yake yi mu mujan wajen dalla dalla cikin natsuwa a tsanaki yace da mutum zai rinka bin karatun yana rubuta abin da annabi ke karantawa annabi ba zai wuce ka ba kun gane ibarar saboda tsohon shi kaga zan mutum ya magana magana ya fi sauki ka faɗe shi da sauri sauri ko yace amma saboda natsuwa da da yake wajen karatun mai rubutu na iya rinka bin shi a cikin yawwa kuma ba za a wuce ka ba saboda a hankali yake karatun kuma ba haka ba yace duk in ya zo kan wata aya da aka yi bayanin rahama da wani falala sai annabi ya tsaya ya ɗaga hannu ya roki Allah Allah ya bashi wannan rahama in ya zo kan wata aya da aka yi maganar azaba ko wata bala'i sai annabi ya tsaya ya nemi tsarin Allah in ya zo inda aka ce a ambaci Allah a tsarkake shi sai ya tsaya ya yi tasbihi haka annabi ya sallafa to a yanzu din nan kamar yadda nace ka je ka samu ba ma wai kai ka zauna ka karanta ba a'a recorded karatun kira'a da aka yi ka samu wani malami da ka san yana da ɗan karatu mai kyau ka je ka duba karatun shi na suratul baqara awa nawa ne sai ka ga nothing less than awa biyu suratul baqara haka ali imran haka suratul nisa waɗannan surori guda uku to yanzu awa nawa kenan aka yi a tsaye awa shida akalla fa kenan fa kuma yana ƙara gaya mana su wannan karatun fa kawai za su yi su wuce ba wannan tsaye tsayen kuma kai ka san karatu irin na manzan Allah kam ai sai dai manzan Allah to a kaddara let assumption cewa awa shida an fara sallar isha an ida misali a ce karfe tara a ce annabi ya fara nafilan karfe goma ne na dare kaga goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu a raka a ɗaya annabi har yanzu bai rufuwa ba dole ku zai ce ya ya abin kunya ba <laughs> wallahi to haka annabi yake sallar shi to inda za ka iya irin haka shi ake so amma kamar yadda na ce abin da wuya sai sa shi da kanshi manzo Allah baya gayyata kowa zai yi sallan shi dan so da dama aka ce in ya fara sallah to baya yin ruku'u sai an kira a salatu sallallahu alaihi wa wani aiki sai manzon Allah sai ba fa idan ne ke ko to inda zaka iya yi kai ma ka tsawaita sai ka tsaya iya waɗannan adadin to shine abin da yafi an fahimta ko amma sai wasu malamai suke ga tunda ba ma iya tsawaitawa irin na manzon Allah Ɗan cas cas cas kawai muke son mu yi to kamar yadda baka iya kwatanta sallan ba to haka adadin ma sai kai abin da ya samu da haka in kai tarawih kai sha ɗaya ka ƙara yin wancan amma dai zama wutiri ne na ƙarshen ka suna ganin babu laifi an gane ko a daidai lokacin da mu kuma yake ganin to in baka iya yin tsayi irin nashi ba to a adadin rakoyin ka dai dace da annabi ina fata an fahimta to sai ka tsara wa kanka kace to za ka yi da kanka kila amma da dama wasu ba za su iya yi da kanku da dole sai kai a cikin jama'a amma gaskiya abin da ya fi dacewa din shine mutum da ya ga yayi yi kwazo ya ƙara kaimi a cikin kwanakin nan kada ya yi wasa jama'a wannan shine abin da Allah ta malam an ya dan fita ba Allah ya sa mu dace na wa karau sallallahu alaihi wa sallam na'am Allah ya sa karatu mu ya kai mu nan da kwana biyu kuma kafin haka na yace to misalin aka fara hajji su eh yace wai da farko da za a fito da su na to a gurguje saboda yanayin lokaci kamar yadda malam ya ce babu shakka wannan kwaɗaitar wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi in aka zo goma karshe da iyalan shi ne da haka har da yaran a yi wato tashe su ko da ko za su zo suna gingadi ne su ma zai zama suna cikin wannan da'iran amincin da ake zubowa ya zuba a kansu su ma ina fatan zama a Shi shine wa abur ahlaka bis salati wasbir kuma aka ce maza Allah kaza ahla yana tayar da iyalansa cewa duk ku tashi Don bai san ɗaya ya asara Su ashe ka ga abu ne wanda ba a wakiltan wani inda wani na wakiltan wani annabi zai bar su gaba da baccin su amma duk sai ya taso su su zo su yi tare an fahimta ko ko su ma su nasu na ɗaya kenan da aka ba laifi bane duk a tashe su sannan abu na biyu game da batun cewa al'amarin manzan Allah muhimmancin shi ai ya wuce ma misali wallahi rashin sanin haƙƙin manzan Allah ne kaga mutum yana tababa ko yana wasa da al'amarin aka ce mishi daga manzan Allah ne eh ko yana kawo nashi manzan kwarai da gaske a manzan shaitan ne yawwa da <laughs> ba ta gane sosai kuwa mutum a ce wai manzan Allah ce ya ce kaza wai shi ma sai ce to ai wani ma ya ce kawai wani kaza ne zaka kawo mana ana magana manzan Allah shi da kanshi Allah sanu a subhanahu wata'ala ya girmama al'amarin manzan nan fa yace in har kuna neman ku samu shiga a wajena to ga wanda za ku bi in kuntum tuhibbuna Allah sai ce fattabi haka Allah yake fa in dai ni Allah kuke nema to ga ga ga wanda za ku bi kawai ku bi shi to za ku same ni Allah ya yarda da shi ya sallama mushi shi yasa ya bashi sako mafi girma na alkur'ani to waye zaka zo kana karawa da manzon Allah in aka zo aka fara gaya maka a alamun nubuwa wallahi kai sai ka raina kanka malamai duk ba su kasa a gwiwa ba ban yaƙi na da littafi akan haka alimamu a tirmizi annasa'i in ka zo kana karanta abubuwan da suka shafi manzan Allah da gaskiyar manzancin shi Allah za ka raina kanka so shi yasa ka ga duk wanda ya san waye manzan Allah baya wasa da al'amarin shi bare ta sunnan shi wannan shi yasa ka ga mutane waɗanda suka san manzan Allah suke yi wa sunnan manzan Allah riko riko na gaskiya shi ma manzan Allah haka yace yace alaikum bi sunnati na san da gaske Allah ya aiko ni da haka ku riko da sunnata addu alaiha bin nawajis ku danki sunnata da kira man hakoran ku ba wai hakorin da in an ja zai fita ba a wanda ta tabbata annabi yace da su za ku danka da haka sunna manzo Allah jama'a ba wasa ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai batu game da zakka na'am tabbas a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi zakka ana fitarwa ne da ma'auni guda biyu a cikin dukiya akwai ma'aunin zinari a zahab. akwai ma'aunin azurfa alfizza da haka gwargwadon dukiyan mutum sai ya duba wani ma'auni ya kamata ya amfani da shi saboda tun tale-tale dama darajar waɗannan abubuwan guda biyu ba ɗaya ba ne dalili kenan da ya sa shari'a ta ce a yi amfani da su to idan aka zo a zamaninka sai aka gaya maka ga equivalent na yi wato kudin kasanku da zinari shine a yanzu zinari gram ashirin shine duk wanda ya mallaka to zakka ta hau kan shi da haka mata kana da zinari kai ma kana da shi to da zaran kana da zinarin da ya kai 20 gram, to za ka fitar da zakka ya za mu zo equivalent an fahimta ko in kuma azurfa kake da shi shi kuma sai ya kai 200 gram kun gane tun a wancan zamanin akwai bambancin ma'aunin saboda darajar zinari da azurfa ba ɗaya ba to yanzu menene equivalent a irin kudin kasanmu na zinarin da azurfa idan mutum yana da zinari a abin da ya fito cikin watan ramadan din nan daga national moon sighting committee suka ce ma'aunin zinari in aka juya shi a naira to yanzu yana kaiwa miliyan goma sha tara da ɗoriya ba zan iya tuna ɗoriyar ba amma daga 19 miliyan ne haka to da haka duk wanda yake da dukiyar da ya kai miliyan goma sha tara to shi zai auna dukiyar zakkan shi ne da ma'aunin zinari kaga dukiyar shi ya shiga zakka da haka in ya kai shekara bai yi kasa daga miliyan sha tara nan ba kuma ya zama in savings ne saboda yana da harkoki da yawa to duk abinda kudin shi yayi somin to next year irin wannan lokacin to zai fitar da zakka shine misali baɗi sai ya duba dukiyar shi sai ya ga dukiyar shi ta haura miliyan hamsin kaga dai da yi kasa daga nisabi ba ko da kafin shekaran ya yi sama ya yi kasa amma da shekaran ya zagayo ya ƙara haurawa daga nisabi to a cikin miliyan hamsin ne ya fitar da zakka shine ɗaya bisa arba'in na duk abin da ya mallaka to wanda shi kuma dukiyar shi bai kai miliyan sha tara ba sai a duba nauyin dukiyar nawa ne a ma'aunin azurfa shi kuma zuwa yanzu duk da ban tantance shi sigar ɗin shi ba amma bai kai miliyan biyu ba har yanzu har yanzu bai kai miliyan biyu ba 200 grams ɗin nan an fahimta ko da haka duk wanda yake da abin da ya wuce miliyan ɗaya kamar a ce da rage misali an fahimta to shi ma ya shiga zakka a bisa ma'aunin azurfa da kan Allah ya kai mu baɗi dukiyarka ko arzikinka bai yi ƙasa da wannan miliyan ɗaya da rabi ba a cikin wannan kai ma za ka fitar da zakka Allah ya sa jama'a an gane so kada ka ce aiki tun da ka da miliyan sha tara a me dukiya da yawa sai ya auna da zinari kai kuma da kake da daidai ka auna da azurfa don ma'aunin ba ɗaya ba ne kun gane maganar da ya ya tambaya ko da haka da haka kowa zai rika fitarwa daga cikin wannan naka kai ma sai ka fitar da ɗaya bisa arba'in sai ka ba bayan Allah haƙƙinsu to wannan shi ne ƙa'ida amma ba daidai ba ne mutum ya ce shi kawai tun da mun saikin kwamiti sun ce zakka ne sa 19 miliyan to ni ban da 19 miliyan a na yana da miliyan tara miliyan shida miliyan biyar kaga ya wuce mm. Yau, to wannan shi ne ma'aunin

kusan abu ɗaya ne bambancin shi ne daga lokacin da ake farawa kawai tarawihi shi ya an fi sabawa daga an yi isha to a yi shi tahajjud kuma sai an dan je an huta kila ma an yi bacci an farka sannan sai a zo a yi amma duk ɗaya ne an fahimta ko da haka abin da ya sa ake kwaɗaitar da mutane su mai da shi tahajjud duk wanda ya fito lokacin tahajjud to yana fitowa da shirin daman za a yi tsayuwa da aka fi daɗewa fiye da yadda ake yi a lokacin tarawih ne kawai an gane ko amma da mutum kamar yadda na ce zai iya fara tarawihin shi ya kai har karfe biyun dare yana yi zakoyi sha ɗaya daidai ne kuma wannan ya fi abinda umar ya faɗi kenan mun karanta a cikin nasa a nan ba ku manta ba umar ya ce lokacin da mutane ke komawa su bacci ya ce da za su yi nafilan a lokacin da ya fi musu alkhairi wallazi tanamuna anhu khairun wa afdalu min allazina taqumuna lokacin da kuke tsayuwar farkon dare ne amma shi ma abin da zaka iya kenan kai yayi amma mutum yayi shi a ƙarshen dare kuma zaka fi samun nishadi da tsawon lokaci to kuma wannan abin da ake kwadaitarwa kenan ai dalilin da ya sa malai wannan tambaya kenan cewa to yanzu mutum ya ga inda ake tarawih sai can cikin dare kuma sai ya sake fitowa an gane ko amma kamar da muka ce duk ibada ɗaya ce sai dai ɗaya ya fi ɗaya falala an gane wannan da kyau ko Allah ya samu yau na wa Allah ya yanzu idan ya kasance mutum bai tashi ta hajji ba na amma sai ya samu tarawi. eh to a cikin ɗaya shi kadari da yadda shi kadari mutum ya dace da dare kenan kwarai da gaske kwarai da gaske kun gane tambayar shi ma'ana mutum ko da ya yi a lailatul qadr ya dace ya dace amma dacewan gwargwaron iya abin da yi din nan ne kuma daren ne gaba daya Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu wa salamun hiya gaba daya daren ce shi yasa ake son karaya daren duka manzo Allah baya barin wani lokaci na daren ya wuce amma in mutum ya iya wannan din ya samu iya abin da ya samu Allah ya sa an gane abin yawa Allah ya sa na'am malam na'am sosai kuwa sosai abinda aka fi so shine wanda za ka fi samun nishadi kuma ka yi shi ka ci moriyar dare sosai da ka idan kana gani a cikin iyalanka ko kai kaɗai a ɗakinka za ka fi yi a cikin nishadinka ka yi karatunka daɗewanka ganin damanka kuma za ka fi daɗewa fiye da wanda ƙila za a yi a masallaci to ka yi wancan kai kaɗai ya ci an gane ko amma so da yawa ga waɗanda ba su da misali ko haddan ƙur'ani ko iya karatun da yawa to su na cikin jama'an ya fi encouraging su yau wato shi yasa ake nuna mutum ya zo yi cikin jama'a an gane ko so da wannan mutum zai gwada wa kanshi wanda ya ci maka shi za ka yi Allah ya sa mu dace wa alaikum wa rahmatullah amin wa iyyakum gaskiya ne in aka zo fidda zakka duk wani abu da kake da shi a matsayin dukiya na kasuwanci ko na ainihin wato abin da za a ce asset yawa wato kadara an gane ko to su ake sawa a lissafin zakka banda wanda kake amfani da su da haka wanda yake da motocin da yake hawa zuwa biyan bukatun shi yau da kullum to ba zai sa waɗannan a lissafi ba amma kana da waɗanda suke a ajiye a matsayin wato wannan dukiya yawwa wannan ka zo duk za ka yi lissafi da su haka kana da filaye ko gidaje wanda a matsayin kayan dukiyanka ne ba wai gidan da kake zaune ba duk wanda za ka sa su a lissafin zakka kayayyakin da ke shagonka da kake siyarwa duka in ka zo za ka yi lissafi da su duka an fahimta ko to da su ne zaka ga da wani ma'auni ne zaka fitar da zakanka idan Allah ya kai shekara ya zagayo ka ga a dukiyar naka Allah ya ƙara yauƙaƙa maka shi ko yana na akan lissafin to sai ka yi lissafin wannan percentage da Allah yake a fitar sai ka ba talakawa ce wasu kare da gaske kuma ka tashi yin lissafin kayan siyarwanka za ka yi lissafi ne a kuɗin da ake siyarwa wato selling price ba cross price ba Allah ya jama'a an gani ƙwarai da gaske selling price shi za ka sa ya ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske da riban da kake expecting ka samu duk da shi za ka yi lissafi saboda ai maslaha wato talakawan da ake son a baiwa shi ya fi ƙarfi a lokacin abin da ya ban eh. wallahi ka kai aka ce kudin za ka yi mamaki inji ko? kashi 18 billion na lillahi.